Assalamu alaikum jama'a. A yau na zo muku da wani sabon ƙayataccen bidiyo wanda zan nuna muku yadda za ku yi amfani da wani application mai matuƙar mahimmanci sosai. Shi da wannan application ɗin za ka iya tura mutum saƙo ta WhatsApp da yawa a lokaci ɗaya. Musamman idan in ka tura mai saƙo ma baya baka amsa baya responding. To za ka iya amfani da wannan application ɗin domin ka rama. In ya ga message ɗin sun yawa to zai iya biyo ka. Kafin in shiga cikin wannan koyarwa ina so ku yi subscribing channel ɗina sannan ku taɓa alamar ƙararrawa domin kada zafafan bidiyo na irin waɗannan su wuce ku za ka je cikin play store ka ɗauko wannan application ɗin sunan shi lupas for whatsapp lupa for whatsapp gashi nan na sama already na installing ɗin shi Za ka shiga cikin application ɗin? to sai ka kunna accessibility na whatsapp loop ɗin a wayarka gashi nan za ka shiga cikin whatsapp loop sai ka kunna shi in ka kunna shi za ka yi baya wannan shine cikin interface na application ɗin ka tura saƙo ka rubuta sako a cikin wannan waje da suke providing nan wajen kuma za ka zaɓi adadin message guda nawa na wannan saƙon kake so ka tura contact zan tura hello guda goma to contact ɗin da na zaɓa to bari in tura ɗaya lambata ta kun gani ko na tura wannan sako na hello guda goma ga wannan lambar to in kana so mutum in kana tura mai sako baya baya responding zaka yi amfani da wannan application din domin karama sannan ga wanda ya ga application din ya dan tsaya daina aiki kai on installing din shi ka ƙara yin installing din shi zai ci gaba da aiki ina fata kun ji daɗin wannan bidiyon na gode sai an jima